Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a Barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mutu Alfa Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari Auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau biyu ga watan Fabrairu na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan ciwon sanyi ga mata abinda ake kira vaginal infection a turanci. mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da masu ruwa da tsaki a teburin tattaunawar mu. sai a kasance tare da shirin yau da gobe. masu saurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da baƙin da ta gayyato mana za su tattauna. To jama'a mu da zuwa cikin ajin mu na yau da gobe. Yau dai ajin namu zai dauki darasi ne akan magana infection wato ciwon sanyi da kuma daukewar ni'ima ga mata. Bari fara da malama Karimatu Ma'az kasancewar ke mai sai da maganin mata ne wanda ake cewa kayan ɗaya. Ana ki fahimtar me ke kawo shi wannan lalura ta infection wato ciwon sanyi daukewar ni'imar mace kamar yadda kuka ji gabatarwa sunana karima mu'az abdulsalam shugaban cibiyar karama herbal medicine and islamic hijama shi dai sanyi ya kasu kashi biyu akwai sanyin cikar shekara sannan kuma akwai sanyi wanda yake haifar da infection mu a bangaren mu na magungunan gargajiya abu na farko shi wannan sanyin cika shekara kuma yana da rassa rashe na farko shine sanyin cika shekara dai shine irin sanyin da muke samu disamba january eh to shi ma wannan ana kiran shi sanyi kuma yana shiga cikin jikin al'umma kuma yana musu illa ba mazan ba ba matan ba sannan a ƙarƙashin shi shi wannan sanyin cika shekaran a nan ne muke samun sanyi wanda ake samun shi a gine-ginen mu na zamani da muke da shi yanzu kamar gine-gine da aka wadata da tiles sannan da gidajen da suke da ac da fanka wannan tiles din da muke takawa da ac da fanka da muke sha shi ma yana haifar mana da sanyi duka yana karkashin sanyi na cikar shekara sannan bayan wannan akwai sanyi da mace take iya ɗauka lokacin da ta haihu sannan akwai sanyi da ake ɗaukawa lokacin da mace take al'ada to a wannan bangaren na sanyin cikar shekara su ne wa'innan rassa sannan idan muka koma wancan sanyi na biyu shine ake kira sanyin mara sanyin mara shine sanyin da yake kawo infection wato ana yake haifar da kuraje a gaban mace sannan yake haifar da ƙaiƙayi a gaba kuma wannan kuraje ko ƙaiƙayi maza da mata duka yana shafan su domin za ki ga idan san eh, mai ƙaiƙayin ne za ki ga mace duk inda take ba kunya ko gaban sarakanta ne sai ta sosa shi maganin mata yana tafiya da maganin sanyi domin dalili saboda duk wata mace tana fama da wannan cutar sanyi domin shi wannan sanyin ya shi wani kalubale ne wanda ya riga ya addabi jama'a ya buwayi jama'a saboda haka zaki ga sigarurruka din nan su gumba su tsimi su tabaje da aka yi magana duka ba wanda ake dafa shi face an sa mai maganin sanyi shi kuma magungunan matan nan da muke ba ma mata duk macen da ta sha shi zaki ga kafin ma ya fara mata wani aiki idan ta je fitsari za ta ga tana fitar da wani abu bayan fitsarinta to dalilin haka ne yasa ba wani magani da muke dafa shi wanda ba ma sa mishi maganin sanyi saboda haka kowane maganin mu aka taba shi garin ne gumban ne tabajan ne za a ji shi yana dauke da maganin sanyi domin idan kika sha magungunan mata wannan abin da yake fita yanda kika san ki sa omo ne a dan cikin gora ki dan zuba ruwa ki girgiza ya zaki gani to haka zai yi flushing domin mahaifan mace idan tana dauke da sanyi wani wuri ne wanda kika san kaman wani abu ya tattoshe to daga lokacin da ta sha wannan maganin mata mai dauke da maganin sanyin nan shine zai yi fuloshin ya wanke kamar ki sa omo a ƙasa ki yayyafa ruwa ki sa ya kina gurzawa to haka zai kasance sai ya wanko shi sannan ni'ima ta sako mu idan mace ta zo da lalura cewa ni ina bushewa ni ina samun matsala wurin mu'amala da mai gida to akwai tambayoyin da za a mata domin mu gane cewa shin sanyin da ta zo da shi sanyin cikar shekara ne yake damunta ko ko sanyin da ta zo da shi sanyin mara ne Faiza Ahmad kuna daga cikin mata wanda suke ziyartar masu da maganin mata. To menene dangantakar ciwon sanyin ko rashin ni'ima da kuma shi maganin matan da kuke amfani da shi wanda kuke siye a wurin matan? Mm, to kamar yadda kika tambaya shi dangantakarsa kamar yadda ni dai zan iya faɗa zaki ji idan kamar masu maganin suna talla ne ga magani na mata za su ce maka akwai maganin sanyi maganin bushe to a wurin faɗin maganin sanyi ne in suna bayani kaji ya zo daidai da irin matsalar kai da take damun ka daga nan ne zaka fahimci cewa eh to irin maganin kake bukata kuma a hakan ma zaki ga sun ce maka to ga wani ko garin magani ko wani itace ka je ka ji ka sha ya Allah in ka sha zai maka maganin sanyin kuma zaka samu kai ni'imar da kake bukata tunda yawanci dai in ka samu matsalan sanyin nan dama babban abu kalubale da zaka fuskanta shine wannan bushewar in ka samu wannan bushewar kuma shine dai zai iya zame maka tashi hankali da barazana a cikin rayuwar zamantakewa kana aure zan iya cewa na taba amfani da shi an taba bani wani itace kuma na ji daɗin shi tunda na taba yin na asibitin na gani kuma na yi na gargajiyan na gani tunda dama shi magani dace ne in ka ji tun da ko a rediyo ne in muka ji ana talla ana cewa gashi kaza kaza ga adres ka ji ya zo daidai da matsalar kaza ka ji to ta hanyar bayani dai muke iya ganewa sannan kuma ta hanyar in ka siya kai amfani da shi to amma me yasa ku fi da hankali akan yin amfani da shi maganin mata din wurin magance matsalar infection abin da yasa zaki ga hankalin mu yana tashi idan muka ji an ce ga magani nan na ni'ima ga magani nan na mata wannan da kin sha kaza ne ai makulli da mota ne mu mata gaskiya abin da ya fi damun mu shine a ce miji ya juya maka baya ko kuma a ce gashi nan ai miji yana neman wata a waje to duniyan nan kowace mace ba wacce za ta zo ta ji an ce ga mijinta can da wata ko kuma yana neman wata ko zai ƙara aure shi yasa da mun ji masu maganin mata sun kaɗa tambarin su to hankalin mu fa ya tashi burin mu kawai mu je mu mallaki wannan maganin ta yadda mun yi amfani da shi a irin wa'innan abubuwan ne idan ma misali an kaɗa tambarin an zo baka da kuɗi baka da gaba baka da baya sai kika kana tunanin to me zaka ɗauka a ɗakin ka ka siyar domin ka siyo kai amfani da shi shi yasa kiga hankalin mu yara ja'a ka zama ta gaban goshi shi yasa ko da an ce maganin bushewa wani iri ne ba mu da wani cewa wani wani infection ne wani ciwo ne kawai mu dai mu je mu samu wannan ni'ima domin kawai a samu natsuwa da farin ciki kuma ka ji cewa kawai kai kai din ne kai kaɗai a gaban mai gida to shi yasa magani fa kowane iri ne a duk inda muka je shi za mu amfani da shi za mu siye shi domin mu samu wannan abin da muke tunanin a sanadinsa ne za mu samu wannan kimar da daraja za kuma mai mutunci a idan mazajenmu idan mun yi amfani da shi. To amma bincike musamman na masana kimiyyar lafiya ya nuna cewa Shi ciwon infection wanda kuke kira da ciwon sanyi yana da alaka da ɗaukewar ni'imar mace. To amma me yasa kuke zuwa wurin masu maganin mata wurin neman maganin a madadin ku je asibiti da ai bincike menene dalilin ko kuma wani irin kwayar cuta ce ta same shi me yasa kai tsaye kuke da kwarin gwiwa cewa za ku samu biyan bukata a ta bangaren amfani da maganin gargajiya musamman ma maganin mata gaskiya yawanci zaki ga hankalinmu yake karkata a magani na mata tunda yawanci zaki ga masu magani na mata zaka ji an sako talla mai magani ga shi nan ga adireshinsa shi kuma mai magani ta hanyar yin bayani in ka ji kaza kaza kaza ne to kai kuma a sauraron nan sai ka ji an faɗo daidai irin matsalar da take damun ka gashi kuma an faɗi adireshi gashi an ije namban waya ko ka ce bari ka ɗauki namban waya ka kira ko kuma ka ce bari ka ba adireshin ka je tunda ka ji a bayanansa ya lissafo da irin matsalar da take damun ka to daga nan sai ka je zuciyarka ta fi karkata ka je can akan asibiti da in asibiti ne da masu ba fitowa za su yi talla ba zuwa za ka ka je ka sai kati ka ce ka zana damun ka in kaga likita sannan ya tura ka taskai waye duk wa'annan process din sai ka bi shukokin ga na gargajiya ba sai ka bi ba dama ka riga ka ji bayani kuma bayanin nan ya zo daidai da irin abin da yake damunka kawai sai ka ji to da ka je asibitin wanda ka tafi nan tun daga shi an riga an lissafo kuma tun da an lissafo da ka sha kuma sai ka ji wannan abubuwan da suke damun naka ya tafi sannan abin da kake ji na bushewar yanzu ya tafi ka daina jin shi ka dawo kana jin daidai to daga nan kuma sai ka ji kawai ka fi natsuwa a da yaushe ka yi amfani da maganin mata na gargajiya akan ka je asibiti tunda kin gan an tura ka asibiti kila za ka ɗauki kwanaki. To madalla fa'iza, to magungunan nan naku na wata akwai na sha akwai na matsi kamar yadda kuke cewa ba kwa ganin za a iya karawa ita larurar wani larurar za a kara karawa akan wani tunda akwai maganar matsi kuma kamar yadda likitoci suke faɗin cewa wurin baya buƙatar a dinga cushe-cushe a ciki. Eh to gaskiya dai mu kin ga ayyawanci za a ce mana gashi in na matsin ne za a ce ai yana maganin sanyi idan ka sa zai matse ka kuma zai maka maganin sanyi to kai kuma ka ji an ci haka aikin ka da gudu za ka siya to tun da ko an riga an ci maka zai maka maganin sanyi kin ga za ka yi amfani da shi ne hankalin ka kwance ba tare da fargaban zai jawo maka wata matsala ko damuwa ba. To malama Karima akwai lokuta da abin yakan gagare ku tura masu neman taimakon ko masu amfani da maganin matan a hannun ku zuwa asibiti? gaskiya akwai lokuta da abubuwan za ki ga idan an zo idan muka ga wannan laluran ta shafi sai an je asibitin ne sai mu ce miki to gaskiya ba a nan ne. za ki samu irin wannan maganin idan mace ta zo ta yi bayani maka duba maka tabbatar da cewa a wannan maganin ba mu da shi to ba ƙarya ba cewa je kwada sai mu ɗauki ta mace to ki je asibiti a duba ki kamar irin da na yi bayani da zama ce akwai wani sanyi wanda mace za ta ji ya shiga maranta har wani motsi yake yi infection ya mata yawa ya yi chronic za ki ga har wani motsi yake a cikin jikinta to daga zuwa ya zamu mu sani kawai dan ta ce abu na motsi sai mu gane cewa infection ne a'a za mu tura ta asibiti mace to ki je ki ga likita likita ki yi scanning idan ta je ta ga likita ta yi scanning likita ne zai tabbatar mata da cewa infection ne ya mata yawa gayi nan ya rika ne har yake motsi to shine sai ta dawo wurin mu kuma mu bata maganin da za ta sha ta haifo shi wannan infection. sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar binta da likita. To yanzu kuma bari mu ɗauki darasi daga likita Dr. Adamu na asibitin Ihsan wanda zai ba mu jawabi a game da cuta ta infection wato ciwon sanyi da kuma bushewar gaba na mace abubuwan da ke kawo shi. To likita mata da yawa suna amfani da magungunan mata na gargajiya wanda ake cewa kayan da'a wurin magance matsalar da suke fuskanta na bushewar gabansu shin a likitance menene ma matsalar infection wato cututtukan gaban mace waɗansu irin alamomi ne suke nuna cewa eh wannan abin da take gani wato ruwan da ke fita a jikinta ko kuma bushewar alama ce ta cuta wato su wayannan cututtuka da ake samu a gaban mace ma'ana ciwon sanyi kenan da hausa ko kuma a ce vaginal infection da turanci cututtuka ne da ake samu sanadiyyar gurbataccen bacteria ko kuma fungal infection candida da sauransu likita wasu irin alamomi ne suke nuna bushewar akwai wani sinadari da allah halitta a cikin jikin dan adam da ake kira estrogen shi wannan estrogen idan ya yi karanci a cikin jikin mace zai iya haifar da bushewan gabanta to kuma naturally a halittance wannan estrogen din yana raguwa ne a lokacin da shekarun mace suke karuwa galibi idan mace ta kai menopause ta kai lokacin da za ta daina al'ada wannan estrogen din yana raguwa sosai matuka to a lokacin za ta iya experiencing wannan dryness din amma ko da bace ba ta kai wannan shekarun ba idan dai eh, ta wuce wasu satin is kama 25 za ta iya experiencing wannan kaɗan daga cikin abubuwan da suke haifar da shi wannan bushewan gaban mace mafi yawancin lokuta ba kowa hakan yake faruwa da shi ba amma idan mace na shayarwa galibi wannan estrogen level din yakan ragu so gaban zai iya eh, ni'iman gaban za ta iya raguwa na biyu shan magungunan Uh, ƙayyade iyali kenan family planning pills su ma suna da uh, wannan side effect din shan magunguna na kansa su ma suna iya haifar da hakan ciyan siga uh, diabetes kenan shi ma zai iya haifar da hakan da kuma wasu magunguna da za a iya sha ba tare da prescription likita ba su ma za su iya haifar da hakan sannan masu amfani da sabulun da suke amfani da shi suke wanke gabansu dotin kenan shi ma zai iya haifar da wannan bushewan gabaɗin wannan dai a takaice su ne abubuwan da za su iya haifar da bushewan gaban maje mace ta ji bata da ni'ima akan gane mace tana da wa'annan cututtuka idan aka samu wayannan alamomi mace za ta fara jin kaikayi a gabanta wani lokaci za ta rika samun discharge ma'ana wani ruwa ya rika fita gabanta mai wari za ta rika jin zafi idan tana saduwa da mijinta za ta rika samun ciwon mara akai-akai haka kuma wani lokaci idan sun gama saduwa da mijinta za ta rika ganin jini za a iya samun bushewan eh, gabanta duka wa'annan alamomi ne da yake nuna cewa cutan bacterial ko a ce candida infection ya shiga likita wani hanyoyi ya kamata mace ta bi wurin magance shi wannan bushewar gaban mace akwai bukatan ta je ta ga likita domin a duba a ga me ya kamata a yi mata idan aka samu irin wannan matsala na dryness din galibi abin da ya fi dacewa ya amfani da shi shine abin da muke kira ah, water based ah, sexual lubricants galibi su ake amfani da su domin magance irin wannan matsalan amma mata da yawa suna amfani da wasu concussion da suke haifar ma kansu matsala so a likitance bai kamata a ce an sa kowane irin nau'in abu a cikin gaban mace ba ba tare da an tantance shi an ga lafiyan wannan abun abin da ya shafi kuma abnormal vaginal discharge wanda za a iya cewa ok idan aka ga wannan shine alama na rashin lafiya ko wani ciwo to za a iya ganin wannan discharge din ya zama greenish ko ya zama yellowish ko kuma ta samu irin ta ga gabanta ya yi ja sosai ko tana yawan samun icis to wannan alama ne da ke nuna cewa akwai kwayan cutan bacteria ko kuma ciwon sanyi in general za ta je asibiti a duba a ga wani irin infection ne sai a yi mata abin da ya kamata menene alakar maganin mata da maganin bushewar gaba a likitanci kuskuren da ake yi ko suke yi na amfani da wa'annan magungunan da kika yi magana na gargajiya a bata abu a ce ta sa a gabanta za ta samu ni'ima da sauransu to galibi wa'annan abubuwan suna haifar mata da matsaloli masu yawa wasu za su zo suna da kama rasa wani irin cuta ne wannan ta samu ka yi ta treating infection infection infection a je a yi gwaje-gwaje a yi waye ka ba da magunguna still mace za ta dawo maka the same thing me yasa saboda tana amfani da magungunan da ba a ma san menene ingancin su ba tana sawa a cikin gabanta wannan guri guri ne wanda allah ya halitta wasu kwayoyi wasu kwayoyin halitta da za su iya wanke wurin to amma kin ɗauki wasu abubuwa kina sakawa a gabanki wanda wayannan abubuwan da ke sa a gabanki za su iya zuwa su haifar maki da wasu matsaloli na daban idan kina da irin wannan problem na dryness din ki je asibiti ki samu eh, likita ko ki samu wanda zai iya taimaka maki a asibiti ki faɗa mai damuwanki zai iya sanin mafita akan abubuwan da ya kamata a makin Allah yadda. zanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin. to a gaida likita bokan turai a da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan buɗe yabo ba ha badan buɗe yabo kurin waka dai don su ceci rayu ai sake wasu na ga Allah rabi. sama Allah Kafin mu karkar shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu tare da wakiliyar mu a Ghana Hawa'u Abdulkarim Young Pioneer da bakuwa da ta gayyato mana a filin kwalamar. sauraron mu assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin mu na kwalama a yau ma muna tare da malama sumayya tahir salamu alaikum malama wa alaikum salam Majiya hawa to yau kuma wani abinci zaki dafa mana yau ci za mu yi miya agushi da tun shinkafa a miya agushi ba mutanen najeriya yarbawa ke cin agushi ba gana kuma akwai yadda mu muke yin agushin mu daban yake da na najeriya ko dai irin na najeriya za ki yi mana zan yi na ghana ne yadda ake yin shi dai duka guda ne amma na nigeria yin su daban na ghana kuma yin su daban menene bambancin su bambancin shine biyar Najeriya suna yin nasu ya yi kauri ba su yin shi ya yi ruwa na ghana kuma na yin shi ya ruwa to yanzu me da me aka samu za a yi miya agushin nan miya agushin yi kina bukatan agushi kananan kifi da wadawa mammani shine kifi mai ware ganye ganyen gauta kike so ni alefo na nan ganyen da suna nan daban-daban akwai kiya ki yusu ma kuntumbe kuma ki da shi manja albasanki amonki tankuwanki da maginki abubuwan da kike ni kenan a yi da miyan agushi. Ba a sa mai nama ne? An sa akwai nama kin sa nama ko kifi ko wule abinda dai kike son ki yi skin yake da shi. So yanzu ya ake yin miya agushi? So farko dai in za ki miya agushi kin wanke agushinki ki gama da tomatoes ki fresh tomatoes da albasa da tankuwa shine pakwashto kin wanke duka shi ki sa cikin blender ki ki blend. Bayan kin wannan kin kare shi ki dibiya silva kan wuta ki sa mishi mai in ja za ki use in fryta kuma za ki use ki sa mai ki sa man yayi zafi she ki sa mamanin ki ki kawo albasan ki ki zuba bayan albasan yayi dan taushi kadan ki kawo tumatu gwangwani ya ki sa inda kina so in kuma ba ki so she ya ki bar shi aka ba ki sa tomatoes na konko ba ki dan motsa shi kadan shi ki kawo kananan kifin ki da wadawa da da maginki kisa shi ki dan motsa shi bayan kin wannan kin kare ki bar shi ya taba sakadan wani minti biyu ma ya isa shi ki kawo agushin da kika nika agushin da tomatoes da albasa da tankon da kika gama kika blend shi ki juya cikin kin juya shi ki motsa ki kawo ruwa sa ciki ruwan kuma ki sa shi dai idan yawa kadan sai ki bar shi yayi tabasa sosai in yayi tabasa sosai in ya kusa dan kamar zai nuna sai ki kawo naman ki Kisa naman da kika zabke naman kuma an zaki zabke naman farko kin wanke naman in kika wanke shi she ki sa cikin soba ki dubiya kan wuta ki kawo spices ki kakadro da garlic ki da tankwa pakistan ki ki blend shi da albasa she ki blend shi bayan kin blend kin kare ki zuba bayan naman nan da kika jirka kan wuta to bayan kin dora naman kan wuta cikin silba ko kwanon da zaki dafa naman sai ki dauko shitta albasa tankwa green kananan nan ba green pepper ba kananan kananan nan mm. sai da albasa ko sai ki haɗa shi kuma ki markada ki nika kwaso su ki zuba cikin nama sannan ki kuma sake yanka mai wani albasan in kina so eh. sannan ki sa mai gishiri da sauran ko eh, daga wurin ki sa mai gishiri in kina so magi kuma ne shi sa mishi wasu dan magi kadan shi ki bar shi yayi tabasa har ya yayi taushi sannan ki doki ki juya bayan miyan ki ki bar shi ki bar shi ki bar nama cikin miyan yayi taushi sosai yadda kike son shi yi mhm. tabasa sosai to ki ya zaunu kina so kin kara kin sa ma miyan gishiri kin sa mishi dan gishiri kadan kare yawa dai too much kin sa gishiri dai kadan ya bashi taste kuma daga wannan shi kenan sa bayan kin bar miyan ya yi tabasa sosai shi ki kawo ganyen nan contemporary ne ko dai gauta ne ko dai alaifon ganye dai da kika san shi da wanda dai kike son duka ce ki yayyanka ganye farko ganyen kika yayyanka shi kin sa gishiri cikin ganyen ki sa ruwa shi ki wanke da shi ki wanke kamar su biyu ko su uku da gishirin sa'annan ah, ki doki ki sa bayan ki sa cikin miya ki bar shi ya tabasa sosai kamar wani minti goma zuwa goma sha biyu eh, lokacin miyan ya yi kin ya ki sauke so daga wurin spices da kika nika kika sa ma nama zai ishi wannan spices miyan ko kuma kina bukatan ki saka wani spices in kina so amma ni dai na ga wannan spices da kika sa bayan nama ya isa kan naman ya isa ma miyan ya ba shi nine states ba lalle shi kin kara sabon spices kuma ba wannan ka kadro tanko nan tanko dai zaki duban dai bai yi miki ba kin yake kara tankuwa shi ba kwishton ko kuwa tankuwan gari kin yake kara amma sauran da spices na ga shi no kenan ka kado da albasan da wangan yayi shi eh. kin ga mafi yawanci na amfani da spices turawa da ake suwa so na ga wannan spices da kike magana kai kai da kanka zaka markaɗa abin ka zaka nemi citta da garlic tafarnuwa kenan sannan ka nemi albasa sannan ka nemi kori korin tankwa kananan nan sannan ka haɗa sai ka kamar kaɗa ah, ka blend in ka blend ka kare sai ka yi amfani da shi cikin nama yana ƙara ma nama wani abu ne eh, yana ba nama yana cire wasu kanni cikin nama kuma yana ba shi nine states mhm, yana ba shi nine states abincin da kanshi eh yana ba shi nine states yana bar abinci kuma ya yi daɗi mhm, wannan spices yana bar abinci ya yi daɗi kuma in kina so in kika juye naman cikin miya kina so kin ki diba ruwan naman ki yada da ruwan naman kuma ka dan ki sa cikin miya mhm. ya bar miyan kuma yayi dadi eh, in dai kina so ruwan nama don wasu kuma dai ba su son ruwan nama cikin miya haka me shi ya cire naman kadai ya sa cikin miya ma bai kara bai son ruwan haka ne na ma roman kuma ruwan naman na da fine kika sa cikin miya yana bari ya yi daɗi kuma fine miya gushin Ghana kenan muna muna yin shi ɗanyin ruwa ba yayi kauri ruwa amma ba ruwa kuma tumaci ba kuma ba yi kauri sosai kamar yan najeriya da suke yin shi kauri kamar flo haka to shi miyan agushin nan da me ake cin mm, miyan agushin ana cin da tuwon shinkafa ana cin da tuwo ana cin da banku ana cin da teba kuma sakwara ma kiyar ki ci da shi mm, tuwon shinkafa in dai za ki ci da tuwon shinkafa kin jirka silvan ki kan wuta shi ki sa ruwa kika sa ruwa ruwan yayi zafi wanke shinkafan ki sa mishi gishiri kadan cikin ya ba shi taste wasu kuma dai ba su son gishiri ba su son gishiri cikin tuwon shinkafa man kina son kin ya kisa ya dan ba shi dan taste sai ki wanke shinkafan ki ki juya cikin kisa ki juya cikin ruwan ruwan nan da kika jirka ki rufe ki motsa in ka karshe ki rufe kai bayan kin rufe kai ya yi tabasa sosai har ya yi me yayi taushi in yi taushi sosai yadda kike so sai ki tuka kin tuka shi kamar tuwo shinkafan ya gagamu kin tuka kamar tuwo bayan wani sai ki rufe kai ki rufe kai kadan ya lala to bayan wannan shi ki kwashe ki sassa cikin roba ki daddaure tuwon ki ya yi ready kenan tuwon shinkafan ki ya yi ready to daga nan kawai sai a juye miyan agushin kawai a hada kenan tuwo ya yi ready ta kun ji yadda mu gana muke yin miyan agushin mu ana muka kawo karshen shirin mu ne da na gabatar hawa abdulkarim yau faniya a kakkata wallah a sha tuwo Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa jimriyoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatarwa. Da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ne Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa mu lafiya. Yau da shirin su ba sa Amurka yau ta gaban su kwarai ba za su bare